Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin za ku ji cewar kotun koli a jihar Colorado ta Amurka ta yanke hukuncin cewa Donald Trump bai cancanci tsayawa takara a zaben fidda guni na jam'iyyar Republican da za a yi ba. Amurka na duba yiwuwar ayyana 'yan tawayen Houthi da ke Yemen a matsayin 'yan ta'adda. A Najeriya wasu 'yan bindiga sun afka wani gari a jihar Taraba inda suka saci mutane da dama ciki har da sarki da fadawansa. don talata suka shigo kanmu suka ɗauki na ɗauka ka bar na bari a cikin wanda suka ɗauka kuma akwai ke da fadawansa sannan akwai limamin juma'a akwai fastoshi guda biyu da kuma sauran jama'a na gari. to yayin da ake cikin yanayi na hunturu musamman a yammacin afirka wani mai fafatukar yaƙi da kwararowar hamada a nijar ya ƙudiri aniyar shuka bishiyoyi dubu ɗari. to itacen da nake da itace na da wanda suka ɓace kawo abin da ya shahi su dinya su kaɗe su ɓaure su dargaza su ƙirya su hannu su gauɗe su ɗorowa su faru To duk dai a cikin shirin za ku ji cewar babbar jam'iyyar hamayya ta PDP a Najeriya ta yi watsi da wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma tsakanin bangaren gwamna Fubara na jihar Rivers da tsohon mai gidansa Wike. To amma kafin mu shiga cikin shirin sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Kotun koli a jihar Colorado ta Amurka ta haramta wa tsohon shugaban kasar Donald Trump tsayawa takara a zaben fidda gwanin da za a yi a watan Maris. Kotun ta ce bai cancanci tsayawa takara ba saboda abin da tsohon shugaban ya yi a ranar 6 ga watan Janairun 2021 wato ranar da aka kai hari kan ginin majalisar dokokin kasar wanda aka yi wa kallon yunkurin tayar da zaune tsaye. ofishin yaƙi neman zaben trump ya kira hukuncin kotun a matsayin abin da ya saba wa dimokuraɗiyya sannan kuma ya ce zai ɗaukaka ƙara zuwa kotun kolin tarayya za a jingine hukuncin kotun har sai kotun tarayya ta yanke nata to amma duk da haka jami'an zaɓe a colorado sun ce akwai buƙatar a yi abin da ya dace kafin nan da biyar ga watan janairun 2024 an samu koma baya a kokarin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya yake yi wajen cimma yarjejeniyar samar da wani daftari da zai kiran da a dakatar da garkuwa da mutane a Gaza. Ƙuri'ar da aka yi niyyar kaɗawa a ranar Litinin an ɗaga ta har zuwa yau Laraba. Masu shiga tsakani na ƙoƙarin amincewa da buƙatun da Amurka ba za ta ki amincewa da su ba. Misali, wajen samar da kalmar da za ta mai batun tsagaita wuta da gaggauta dakatar da garkuwa da mutane zuwa bayar da damar rarraba kayan agajin da ake matukar buƙata. The U.S., along with Israel, opposes a ceasefire and vetoed an earlier Wakiliyar BBC ta ce Amurka da Isra'ila ba sa goyon bayan tsagaita wuta, sannan kuma sun hau kujerar naƙi akan matakin da kwamitin ya bukata tun da farko. Amurka na duba yiwuwar ayyana 'yan tawayen Houthi da ke Yemen a matsayin 'yan ta'adda. 'Yan tawayen waɗanda ke samun goyon bayan Iran na ƙaddamar da hare-hare akan jiragen ruwan kasuwanci a tekun Maliya a wani matsayi martani ga yakin da isra'ila ke yi a gaza amurka ta ce za ta jagoranci wani kawance na ƙasa da ƙasa domin samar da tsaro ga harkokin sufurin jiragen ruwa a tekun The Houthis say the international coalition formed to protect shipping is an act of aggression. Wakilin BBC ya ce 'yan Houthis sun ce kawancin da za a samar don kare harkokin jiragen ruwa a tekun Maliyan mataki ne na ci gaba da kuntatawa Falasɗinawa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. shugabannin jam'iyyun democrat da na republican a majalisar dattawan amurka sun ce amurkan ba za ta amince da sabon kunshin kan tallafin soji ga ukraine kafin karshen shekarar nan ba cikin wata sanarwar haɗin gwiwa Chuck Schumer da Mitch McConnell sun bayyana cewa masu shiga tsakanin za su yi aikin wajen cimma matsaya kafin shekara ta ƙare. To amma sun ce a yanzu sun mayar da hankali ne wajen nemo bakin zaren matsalar 'yanci rani da jami'an tsaro a kudancin iyakar ƙasar su. sanatocin sun ce suna so a cimma matsaya akan batun yakar kafin su amince da duk wani sabon tallafi ga ukraine da kuma isra'ila to rautani daga burkina faso na cewa an kama mutanen nan hudu 'yan kasar faransa da ake zargi da kasancewa 'yan leƙen asirin da ke yi wa hukumar leƙen asirin faransa aiki an kama mutanen ne a ogadugu babban birnin kasar wata majiya daga ofishin jakadancin burkina faso ta ce yanzu haka ana bincike akan mutanen zalika faransa ta tabbatar da kama su sadakwa ta ce za ta yi duk mai yiwuwa domin kubutar da su to ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc shin koya yanayin sanyi a yankunan ku? na saka rigar sanyi da hula ga face mask na na daure na sa safa a kafata wannan sanyin ne in baka mai koba ba zai shiga cikin jikinka ya dan rata ka sai ya samu ala dama amma irin wata shiga sai ga mutum kamar zai je yaki haka eh, ai shine in baka yi wannan ba shi sanyin da baka yi wannan abun ba sai ya shige ka sai ku kasance da mu gaba cikin shirin domin jin wannan da ma nau'in abincin da ya kamata a ci a lokacin hunturu amma yanzu bar mu je amurka inda kotun koli a jihar colorado ta kasar ta yanke hukuncin cewa donald trump bai cancanci tsayawa takara a zaben fitar da gwanin da za a yi na jam'iyyar republican a shekara mai zuwa ba kotun ta ce saboda abin da tsohon shugaban ya yi a ranar 6 ga watan janairun 2021 wata ranar da aka kai hari kan ginin majalisar capitol hill da aka yi wa kallon yunkurin tayar da zaune tsaye ka rahoton awal ahmad janyau Jin kaɗan bayan hukuncin kotun kolin jihar Colorado da ya haramta wa Trump tsayawa takara a jihar. tsohon shugaban na amurka na jam'iyyar republican ya mayar da martani da kakkausan murya a wani gangaminsa a aiwa every time the radical left democrats marxists communists and fascists indict me i consider it ya ce duk lokacin da masu tsatsauran ra'ayi da na kwaminisanci da kama karya suka tuhume ni ina ɗaukar hakan babbar karramawa domin saboda ku aka tuhume ni kar ku manta makiya na son hana ni 'yanci don ina gwagwarmayar 'yancin ku Ba zan taɓa bari ba suna son karya ni don manufarsu su karya ku. Kawai ni ina tsone masu ido ne. Hukuncin dai ya shafi zaɓen fitar da gwani na jam'iyyar Republican a jihar Colorado ne kawai, amma hakan na iya yin tasiri ga Mr. Trump yayin da yake ƙoƙarin sake ɗarewa kan kujerar shugabancin Amurka. Ofishin yakin neman zaɓensa ya ce matakin ya saba demokuraɗiyya. tare da cewa zai ɗauka ƙara zuwa kotun ƙolin amurka kuma trump wanda ya musanta aikata ba daidai ba na da nan zuwa biyar ga janairu a gaida awwal ahmad janyo da rahoton da ya haɗa mana to yanzu kuma sai najeriya inda 'yan bindiga suka kai harin garin fufule na yanki karamar koma yoro ta jihar taraba inda suka sace mutum 23 da suka hada da basaraki mai daraja ta biyu da dogarinsa da fadawansa da limamin juma'a da fastoci da sauran jama'ar gari. hukumomin tsaro dai sun ce suna kokarin bin hanyoyin kubutar da waɗannan mutanen da aka sace kamar yadda za a ji a rahoton abdulsalam ibrahim ahmed 'yan bindigan sun kai harin ne dauke da miyagun makamai garin na fufule da ke yankin karamar hukumar yoro a jihar ta taraba a cewar wani mutumin garin da ya bukaci a sakaya sunansa ana dai kwance cikin dare kenan za ce na misali karfe ɗaya zuwa karfe biyu don talata suka shigo kanmu sun kewaye gari gaba ɗaya ma don ba mu san iya nawa suka zo ba suka da ɗauke na ɗauka kabar na bari mutum nawa suka ɗauka mutane ashirin da uku a cikin wanda suka ɗauka kuma akwai basara ke da fadawansa sannan akwai limamin juma'a na masallacin da sarkin yake sallah ciki sannan akwai fastoshi guda biyu da aka ɗauka su ma sai kuma sauran jama'a na gari to baya ga waɗannan mutane da maharin suka tafi da su sun yi wani ta'adi kuma a garin eh, ta'adin shine sun fasa shago suka ɗibi kaya kayayyakin shago irin kayan sha ɗin nan kayayyakin sha su energy drinks da su ordinary soft drinks din nan eh, sun ɗibi abinci da gidajen mutane. Mutumin garin na Fufule ya ce wannan hari da aka kai masu ba shi ne farau ba. Last time da suka zo dai yanzu kusan sati na hudu kenan ko kuma wata ɗaya za ce a tsakanin wata ɗaya kenan suka mana wannan ta'adin sun kara zuwa. Zuwa na nawa kenan? Zuwa na hudu kenan yanzu. To ya batun matakan tsaro? Eh to gaskiya mun yi dan kokarin mu na local arrangement amma mutane suna zuwa da bindigogi so local vigilante shi bai da wani bindiga so ba zai iya tunkara mutum da irin wannan kaya ba kenan har yanzu ba jami'an tsaro da aka kawo garin gaskiya a kowane dai suka zo sun zo sun yi zagaye-zagaye suka koma to ban sani ba ko za su iya dawa don har yanzu suna binciken yadda za su yi SP Abdullahi Usman Jada mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar ta Taraba ya ce rundunar su ta samu labarin aukuwar harin da 'yan bindigan suka kai. Suka shiga cikin garin Fufule da ke karkashin hukumar Yoro a nan jihar Taraba. Suka fara harbi misalin karfe 1:34 suka kama harbe-harbe kan uwa da cikin garin Fufule inda suka harbi gari aka razana sai suka cimma nasarar yin garkuwa da shi ainihin sarkin garin mai suna alhaji umaru abubakar nyala da kuma sarkin kasuwan garin da sauran dai jama'a ta yin garkuwa da su. To wane mataki aka ɗauka game da wannan hari? Abun da ya faru da samun labarin harin ne da wuya shi kwamishin 'yan sandan jihar Taraba CP Joseph Eribo PSC ya tura akwai shashi na musamman wadda ke kulawa da masu garkuwa da mutane da ake kiransu anti-kidnapping sannan akwai yan kota kwana wadda irin special taking force su ya tura can nan take suka sauka garin fufule suka bi samun nan tare da haɗin gwiwan maharba da kuma 'yan banga ya zuwa yanzu 'yan musu sun bazama cikin jejin wadda dai muna jira har yanzu mu ji a wani hali suke ciki jama'ar garin na fufula dai sun ce a duk hare-haren da aka kai musu sau uku a can baya wannan shine mafi muni da tayar da hankali kuma sun yi kira da a girke masu jami'an tsaro a yankin abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na bbc daga abujan najeriya to har yanzu dai muna kan batun satar mutanen a najeriya inda a jihar zamfara kimanin wata guda kenan tun lokacin da 'yan bindiga da ke karkashin ikon fitaccen dan fashin nan mai suna damuna suka yi garkuwa da mutum 150 a garin mutunji da ke karamar hukumar mulki ta maru a jihar zamfara a yanzu dai wasu rahotanni na cewa uku daga cikin mutanen da ke hannu 'yan bindigar sun mutu yayin da 'yan uwa da iyalan mutanen ke cigaba da kokawa tare da neman taimako domin kwato dangin su daga hannun maharan tun da farko da 'yan bindigar sun nemi a garin da su wato da sauran makwabtan garuruwan da su ba su naira miliyan 200 a matsayin kuɗin fansa ga rahoton zubairu ahmad kasarawa waɗannan mutanen dai an sace su ne tun a ranar 24 ga watan nuwamban jiya hakan ya biyo bayan harajin naira miliyan 200 da shugaban 'yan bindigar mai suna damina ya dora mazauna garuruwa shida a lokacin ciki har da mutunjin bayan sace waɗannan ɗimbin jama'a al'ummar garin na mutunji da sauran makwabtan garuruwa da hakan ta shafa sun yi iya kokarin su domin ganin an sako yan uwansu amma har kawo yanzu babu labari wannan ɗaya ne daga waɗanda maharan suka afkawa garin su wanda kuma yanzu haka ɗansa ke kwance a gidan asibiti yana jinya bayan aukuwar harin da ya awon gaba da waɗannan mutane a mutunji a lokacin shi wannan shahararren ɗan ta'addan damina wanda gaba ɗaya shi kwan wannan yankin yanzu to shi ke ko biyan da yake so haka ake dole dole wa'annan ƙauyuka da kaza na gaba ɗaya shi ne sarkinmu shi ne mai unguwanmu shi ne kowa mu. Kun tuntuɓi eh. jami'an tsaro ko kuma kun samu wani ɗauki daga gwamnatin tarayya da ta jiha? Allah ya kare da hanyar da muke tunanan za mu bi nan bi abin ya sutura. Baya ga wannan akwai waɗanda suka kubuta daga hannun damina lokacin da aka yi garkuwa da su a watan jiya kamar yadda wannan da ya tsira da raunin bindiga kuma yake kwance a ganin asibiti yanzu haka ya shaida min. To, gaskiya lokacin da abin nan ya faru a nan cikin garin mutum ji muna na sai dai haka yan bindiga na sun zo sun mutu mame su zo sun yi atakin don mu san kama mu. kace duk wanda ya hali halbe shi kuma mu wajen arba'in da takwas kamar da hannun mu za su ka ɗaure ka ɗaure su ko tun sakura mu daji da mu. daga cikin arba'in da takwas ɗin yanzu na a wannan kai mu goma sha uku ne muka yi kuma sun kashe su baya ga mutunji akwai karin garuruwa da suka hada da unguwar kawo da kwanar dutse da sabon garin mahuta da gama giwa da sauransu dukansu a karamar hukumar mulki ta marun waɗanda har kawo yanzu suke ci gaba da jiran a sako musu yan uwansu da yan bindiga ke ci gaba da tsarewa mai magana da yawon gwamnatin jihar zamfara suleiman bala idris ya shaida bbc cewa gwamnatin jihar ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen tabbatar da an kwato waɗannan mutane an kashe sama da mutum goma sha biyar na shugabannin su yan bindiga jihar zamfara din a mabambantan dazuka da suke da daba gwamnati na nan tana tara bayanai kan waɗannan nasarori da aka samu za a fitar da su ga al'umma in sha Allah nan ba da jima ba amma maganan gaskiya shine an samu nasarori da daman gaskiya ana nan ana ta amso su ai ko jiya an amso sha bakwai cikin waɗancan mutanen da suka raguwa kasan in aka fasa daba ta 'yan bindiga sukan zama dispersed su dan tarwa haka da yake yanzu gwamnatin ta soma tana analyzing wato tana fahimtar menene ma abun taya aka somo shi me ya za a yi kuma a magance shi gwamnatin jiha a shirye take ta haɗin gwiwa da ma koma wane ne wani wanda zai taimaka domin a samar da zaman lafiya a jihar zamfara a shirye muke mu haɗa gwiwa da ma koma wane ne garin na mutunji da sauran garuruwa a jihar ta zamfara sun daɗe suna fama da matsalolin tsaro inda baya ga kisan jama'a yan bindigar na garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa duk da waɗannan ɗimbin hare-hare da jihar ta zamfara da sauran jihohi ke fuskanta a najeriya a wata hirarsa da bbc karamin ministan tsaron najeriya bello mutawalli ya bayyana shirin gwamnati na shawo kan matsalar tsaron nan da watan sha ɗaya na shekara ta hudu mai kama Adamawa. zubairu ahmad kasrawa bbc hausa a abuja najeriya Majalisar Wakilan Najeriya ta buƙaci a biya diya ga dangin waɗanda suka mutu a harin bom da sojoji suka kai bisa kuskure garin Biri a jihar Kaduna. A daman ƙudurinmu guda uku ne na farko dai a miƙa ma kwamiti na majalisa na sojoji don su binciki mai dalilin da yasa abubuwa irin wannan suke faruwa da kuma a biya diya na waɗannan bayan Allah gwamnatin tarayya ta biya ma waɗannan bayan Allah da Allah ya ɗauki ransu a wannan sanadiyar wannan abubuwa da suka faru kuma majalisa ta yadda da wannan ƙuduri da muka kai. To sai ku kasance da mu a shirinmu na hantsi domin jin wannan. To yanzu karfe bakwai ne saura kwata a Najeriya da Nijar haka lokacin yake a Kamaru da Chadi. Shida saura kwata ke na agogon GMT da Ghana. Aisha Sharif Babba ki gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji labaran wasanni. sumadala Babbar jam'iyyar hamayya ta PDP a Najeriya ta yi watsi da wani bangare na yarjejeniyar da aka cimma tsakanin bangaren gwamna Simila Nayi Fubara na jihar Rivers da tsohon mai gidansa Anyan Samuke. a ranar litinin ne dai aka cimma maslaha tsakanin bangarorin biyu bayan da shugaba bola tinubu ya shiga tsakani a gefe guda kuma masana na nuna shakku a kan dorewar sulhun da aka yi ga imam sale A yayin da fadar shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ke cewa ta jagoranci wannan sulhu tsakanin bangaren gwamna Fubara da tsohon mai gidansa Inyeson Muke, babbar jam'iyyar hamayya ta PDP wadda dukkan mutanen biyu 'ya'yanta ne, ta nuna rashin yarda da wani bangare na wannan yarjejeniya da ya amince da 'yan majalisar dokoki 27 da suka sauya sheka daga cikinta zuwa jam'iyyar apc malam ibrahim abdullahi shine mataimakin kakakin jam'iyyar na ƙasa abin da doka ta tanada ne duk ɗan majalisar jiha ko na tarayya da ya sauya sheka daga jam'iyyar da ta zaɓe shi to yana da zaɓi guda na ya aje wannan kujerar da yake zaune a sama sai in ya gabatar da dalili a shafi na gaba wanda ya shafi rabuwan hankali na jam'iyyar in tana da wani tanzoma a cikinta wanda ya raba ita jam'iyyar ko kuma ita jam'iyyar da kanta ta amince da shi ya tafi to babu wannan rashin jituwa a jam'iyyar pdp a yayin da ake tsaka da wannan wannan wani batu da ke jan hankali a kan wannan al'amari shine na yiwuwar tabbatuwar wannan sulhu dindindin. Yawancin 'yan siyasa da ma jama'ar gari a jihar Taribas da na tuntuɓa kafin haɗa wannan rahoton dai na nuna shakkunsu ne a kan yiwuwar ɗorewar zaman lafiya a tsakanin waɗannan ɓangarori biyu. Har ta kai ga an fara shiga gidajen rediyo da na talabijin ana bugun ƙirjin kai wani ɓangare ƙasa. To koyaya masana ke kallon wannan batu? Dr. Abubakar Kari masanin harkokin siyasa ne a Najeriya. Idan ka duba ita wannan takarda da aka sa mata hannu, ta karkata ne bangaren shi wike. Na farko dai za a dawo da shugaban majalisa da aka ce an tsige shi ko an kore shi, 'yan majalisu ashirin da bakwai da suka yi kaura daga pdp su kuma apc aka ce za a dawo da su maganan ruwa kwamishinoni da suka yi murabus akan cewa za a dawo da su da sauransu duka waɗannan abubuwa daman bukatu ne da wike ke so Kwamishinoninka ka ba sa yin ka ba sa kaunar ka kuma ba su biyayya haka ma shugabannin kananan hukumomi haka shugabannin majalisa yawancin yan majalisa to kaga wannan za a ce kaman an binne wani bom ne wanda a kowane lokaci zai tashi idan kuma ya tashi wanda zai cuci shi ne gwamna ba sa'an nan kuma akwai waɗanda da dama suna mara gwamna baya wanda su ba abin da suke so kamar su ga bayan wike to saboda haka ba na tsammani su ma za su su ko kuma su yadda da wannan yarjejeniyar da aka ci a Najeriya dai ba wannan ne karin farko da ake samun rikici tsakanin tsaffin gwamnoni da mataimakansu ba har ta kai ga an raba gari kowa ya kama gabansa kuma a baya ma babu wani lokaci da sasancin ya taɓa yin wani tasiri a irin wannan yanayi in ji masanin. Yar waɗannan rigingimu da ake yi a tsakanin yaran gida da masu gida na siyasa kusan fa ba ta sasantuwa sai dai kawai wani ya galaba akan wani. Tani wasu magoya baya a jihar ta Rivers sun fara nuna turjiya akan wannan sulhu da aka yi. Batu na baya-bayan nan shine kalaman mutumin da ake kallo a matsayin jagoran yankin Niger Delta, wato Chief Edwin Clark, na cewa shugaba Tinubu ba shi da ikon tirsasawa 'yan jihar abinda ba shi suke so ba. Ƙari akan kalaban jam'iyyar PDP na cewa dole ne a gudanar da sabon zaɓe a mazaɓin 'yan majalisar dokokin jihar da suka sauya sheka suka koma APC daga cikinta, saɓanin yarjejeniyar da aka amince da ita lokacin sasanta ɓangarorin biyu. Imam Saleh, BBC Hausa, a Abuja, nigeria. Hunturu lokaci ne musamman a yankin Afirka ta yamma da ke zuwa tsakanin ƙarshen watan Nuwamba zuwa tsakiyar Maris a arewacin Najeriya. a irin wani lokaci dai ana samun ƙarin turnikewar hazo da kadawar iska mai ƙura a wasu jihohin arewacin ƙasar sauyin yanayi irin wannan kan zo da wasu lalurori ko tayar da waɗanda mutum yake da su al'amarin